os dias, à noite, This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 20 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban majalisar sojoji da ke mulkin niger Janar Abdulrahman Tiyani ya gana da shugaban kungiyoyin fararen hula magoya bayan jam'iyyar CNSP a ƙarshen mako domin tattauna halin da ƙasar ke ciki watanni kusan goma bayan juyin mulki da ya jagoranta. Haka dalika za ku ji tattaunawa da muka yi da Malam Nasir zahraddin mai sharhi kan siyasan ƙasa da ƙasa game da hali da ake ciki a ƙasar Iran biyo bayan mutuwar shugaban ƙasar Ibrahim Ra'isi. Kamar kowane daren ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwali zai gabatar wanda a yau shirin zai duba korafin magidanta da 'yan kasuwa a jos biyo bayan rusau din gidaje da rumfunan kasuwa da gwamnatin plateau ta yi a unguwanni da kasuwar bukur haka zalika muna ɗauke da labaran wasanni amma kafin mu kai ga haka ga maryam da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi da mataimakin harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hadari a arewa maso yammacin Iran a cewar kafofin yada labaran kasar. Masu aikin ceto sun gano tarkacen jirgin ne a yau Litinin. kwana ɗaya bayan faduwarsa a kusa da varzakan a lardin azerbaijan da ke gabashin ƙasar sakamakon rashin kyan yanayi jami'an na iran suna kan hanyar komawa gida ne bayan halartar bikin kaddamar da wata madatsar ruwa a kan iyakar iran da azerbaijan jagoran addinin iran ayatollah al ya sanar da keɓe kwanaki biyar don makoki da alhinin rashin a cikin kwanaki hamsin ake sa ran yin zaben sabon shugaban ƙasa a iran An naɗa mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Muhammad Mokbar a matsayin shugaban ƙasa na riko a jamhuriyar ta musulunci a yau litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a wani hatsarin jirgin sama. Mokbar ɗan shekaru 68 galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. Bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar mutuwar Ra'isi ta sa yanzu Mokbar ya fito idan jama'a. Jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ne ya sanar da naɗin Mokbayar a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya tura dangane da mutuwar ra'isi a haɗarin da ya faru jiya Lahadi. An kuma naɗa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Alabagi Rikani a matsayin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar. duk da cewa ba a san shi ba sosai mokbayar ya rike manyan mukamai a ƙasar musamman a hukumar bada agaji ta iran Kasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki Lebanon kuma kwanaki uku yayin da gwamnatocin kasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau litinin cewa ya kaɗi sosai da babban rashin da Iran da al'ummarta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yabawa Ra'isi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a yau Litinin cewa Isra'ila ta a aniyar faɗaɗa ayyukanta ta ƙasa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza. Yayin da ya gana da Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro a fadar White House. A cikin wata sanarwa, Gallant ya ce ya shaida wa Sullivan cewa dakila kungiyar Hamas da kuma tabbatar da sako mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine kokarin da suke yi. Gallant ya kuma ce shi da Sullivan sun tattauna akan hanyoyin karfafa matsayin Isra'ila a gabas ta tsakiya. Sullivan ya gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi don tattaunawa akan harin da sojojin Isra'ila za su kai akan Hamas a Gaza wanda ba zai shafi rayukan farar hula ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun lalata dukkan jiragen sama marasa matuki guda 29 da rasha ta harba a cikin dare. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce an kakkaɓo jiragen ne a yankin Lviv, Mykolaiv, Odessa da Poltova. kuma jami'an yankin sun ce ba a samu asarar rai ko wata barna ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jiragen sama marasa matuki na ukraine guda bakwai ciki har da guda biyar a yankin belgorod da guda biyu a yankin kursk harin makami mai linzami da rasha ta kai a jiya lahadi ya kashe akalla mutane sha ɗaya a wani wurin shakatawa mai cike da mutane a wajen birnin kharkiv shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sake yin kira ga kasashen yammacin duniya da su taimakawa kasarsa da karin makaman kariya ta sama don kare yankin kharkiv da sauran biranen ukraine labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Allah bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Shugaban majalisar sojojin da ke mulki a Nijar, Janar Abdulrahman Tiani, ya gana da shugaban ƙungiyoyin fararen hula magoya bayan jam'iyyar CNSP a ƙarshen mako domin tattauna halin da ƙasar ke ciki watanni kusan goma bayan juyin mulki da ya jagoranta. tsadar rayuwa da matsalolin tsaro na daga cikin batutuwa da aka tattauna a kansu a wannan zama wanda yayin zaman aka kwatanta cewa lokacin bullo da ajandar tafiya da al'amuran mulkin riƙon ƙwarya bai yi ba ga dai silimin muni barma da ƙarin bayani Ƙungiyoyin da suka hada da Front Patriotic da EMSA Sande da sauran ƙawayensu masu goyon bayan manufofin CNSP a wannan ganawa sun soma ne da jin ta bakin shugaban majalisar CNSP Janar Chani a game da yadda sha'anin mulki ke gudana. kamar yadda kakakin su bana ibrahim ya bayyana mana ya ba mu bayani sosai bisa kan abin da ake ciki yau matsalolin da suke fuskanta kuma goyon bayan da suke jira ga 'yan kasa ya mun bayani sosai bisa kan duk kokarin da gwamnati da cnsp suke yi kan eh, harkokin tsaro mu samu cikakken lantarki a cikin ƙasa mu daina zuwa ketare muna nemo cimaka da lakwal ilimi ke kenan da kuma kiwon lahiya. A nasu gefe kungiyoyin sun gabatar da koke-koken al'umma ganin hukumomi sun ɗauki mataki a kai. Tsadar rayuwa da kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta eh, cikin jihohi kamar Tilabere da Tawa da Maradi ya ce su ma sun lura da wannan matsaloli kuma suna jak kokari domin su cokan matsalolin nan. Mun nuna mai muna goyon bayan ayyukan CNSP jiya yau kuma gobe ma za mu kama mai. Kan magana maganar tafiyar da lamuran gwamnatin rikon kwarya da shirin bullo da ajandar zaɓe shugaban majalisar cnsp ya gaya wa 'yan farar kula cewa a jira lokaci in ji bana ibrahim na from patriotic ya nuna mini cewa akwai matsaloli wanda suke da mahimmanci fiye da wannan ajanda da mutane suke jira ya ce yau abin da sun kasa gaba na farko shine a tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu ya ce lalle suna da niyyar za su yi zaɓe amma sai lokacin da ya kamata a shiga cikin tattaunawa bisa kan harkokin zaɓe ko kuma a kafa wasu hukumomin eh, rikon kwarya. Wani lokaci ke ke ni? Har yanzu dai ba a keɓe lokaci ba kuma mu da mun ka saurare shi mun yi na'am da zantutuka da ya yi muna. Wasu 'yan fafutuka da ake yi wa kallon masu farfagandar yaɗa manufofin Rasha waɗanda suka haɗa da Kemise ba ɗan asalin jamhuriyar Benin da Natali Yamba 'yar asalin ƙasar Kamaru da suka zo takanasu daga Turai sun kudiri aniyar gudanar da gangami a biranen agadis da zandar a ranakun asabar da yau litinin da nufin zaburar da 'yan nishar kan maganar kin jinin manufofin kasashen yammacin duniya sai dai daga bisani an ba da sanarwar soke taron ba tare da bayyana wani dalili ba ko da yake ana ganin korafe-korafen da 'yan fafutukar cikin gida suka yi kan zuwan waɗannan mutane ya sa waɗanda suka gayyato su suka canza ra'ayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoton. Masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci a kan rasuwar shugaban kasar Iran wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu sakamakon lalacewar yanayi. To ko shin za a ga sassaucin ra'ayi a sabon shugaban Iran ko kuma za a ga ra'ayin mazan jiya fiye da shi marigayin tambaya kenan da na yi wa Malam Nasir Zaharaddini mai sharhi akan harkokin siyasan ƙasa da ƙasa kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya. To wato ita ƙasar Iran fa ba kamar sauran ƙasashe ba ne, eh an zaɓi shugaban ƙasa, amma irin zaɓen da ake ba kamar irin yadda ake a ƙasashen yammacin duniya ba ne. Domin a ƙasar Iran akwai wanda ake kira spiritual leader, wato shugaba gaba ɗaya na addini, wanda shi ne Ayatollah Kamna'i yanzu. Kusan ko na mulki ya tattara ne a hannunsa shi dai eh, kamar shi ra'isi shi ne shugaban gwamnati tunda za ka ga hatta rasuwan nan da ra'isi ya yi kama eh, shine zai tabbatar da waye zai zama shugaban kasa ko da yake a cikin tsarin mulkin iran a sashi na ɗari da talatin da ɗaya akwai inda aka ce idan shugaban kasa ya rasu to mataimakin shugaban kasa na farko shine zai zama shugaban kasa kuma haka aka yanzu amma an ce nan da kwana hamsin za a sake tsara waye zai zama shugaban kasar iran to ko da yake rahotannin farko sun nuna cewa yanayi ne ya turnike sa har wannan jirgin ya faɗi ya kake ganin zargin da wasu suke yi a kan wannan hatsarin da ya faru to ai idan ka lura za ka ga cewa ire-iren waɗannan abubuwan sun faru a baya a rasha an samu irin wannan inda wani wanda yake hamayya da shi shugaba ko kuma wanda ya nuna ɗan turjiya da shugaba putin shi ma jirginsa ya faɗo kuma karka mance ita ƙasar iran fa ta hada iyaka ina ganin a duniya da wuya a samu ƙasar da ta hada iyaka da ƙasashe kamar ƙasar iran ƙasashe takwas iran ta iyaka da su sannan akwai fashin gal waɗanda a cikin ƙasashen nan sun haɗa da su wato armenia azerbaijan da turkmenistan a arewa kenan har da kuma kazakhstan da rasha su ma duk arewa sannan a ɗaya ɓangaren za ga akwai afghanistan da pakistan kuma akwai turkiya da ita kanta wato bashan gal to kaga ƙasa ce da take a buɗe kenan komai zai iya faruwa kuma a cikin kasashen nan akwai abokan yamma akwai kuma waɗanda ba abokan yamma ba Tunda yanzu mutane na ganin kamar kasashen yamma ne suka shirya wannan kuma biri zai iya kama da mutum domin ba na man cewa 'yan shekarun baya akwai wani janaral na sojan iran janaral suleimani ya yi kokari zai hau jirgi aka harba masa jirgi mara matuki ya gama da shi a filin jirgin sama to kaga za a iya samun kowa a kowane lokaci amma har yanzu wannan kawai hasashe ne mutane suke yi illa iyaka sai a jira a ga sakamakon binciken da aka sa a yi in an gano inda gawar take ko kuma tun da an gano inda baraguzan jirgin yake a tabbata za a sami abin magana wanda zai ya naɗi dukkan abubuwan da suka faru a ƙarshen daƙiƙoƙin da jirgin ya faɗi. To yanzu a da ake jira a ga sabon shugaba wadda zai maye gurbin shi ainihin Ibrahim Ra'isi. a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullun da kuma harkokin siyasar kasashen waje wani hali kake ganin mutanen iran za su kasance a ciki to ita da iran a yanzu yadda ake sun fito daga cikin wani wata matsala wadda lokacin shugabancin ra'isi ya faru lokacin da aka kashe yarinyar nan mahasa amini wadda take ta yi turjiya ga wasu abubuwa da ake kokarin ta yi a iran ba ta yi ba to kaga ko shakka babu ra'isi yana da mutanen da ba sa ga maciji tare da shi a iran kuma akwai masu tsatsauran ra'ayi waɗanda su suke ganin shine gwarzonsu saboda ana ma hasashen cewa da shi shugaba kamna'i ko ko babban shugaban addinin iran na yanzu shugaba kamna'i ya kau ana ganin wanda zai ɗaya wannan kujerar babu irin shi ayatollah ibrahim ra'isi malam nasiru zaharaddini kenan a tattaunawa da muka yi da shi wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shiri na gaba 'yan ƙasa da hukuma ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne ne Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wurin da mun siya a hannun mai shi Jenun kuma yana takardun shi kuma muna da canje wani takardu da ya kamata mu yi mun yi wasu yi takardu har yadda ya kamata sun sun fara aiki ba notice ba wani gargadi ba a taɓa zuwa nan an ce wani kaza kaza ba aka shigo burbur aka rusa gidajen sai aka fita. Halin da mutane suke ciki a yanzu kusan cikin ɗimuwa suke ba kayan sayarwan ba gurin da za su sai da kayan ma in ma akwai kayan da za su sayar ma ba gurin da za su sayar kuma wasu suna da iyalai wasu kuma mata ne waɗanda mazajensu sun mutu. Wasu magidanta da 'yan kasuwa kenan a Jos fadar gwamnatin jihar Plateau a tsakiyar Najeriya suke kokawa akan yadda gwamnatin jihar ta rusa musu gidaje da rumfuna a kasuwanninsu. Fitina barci da gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da Madalla, masu gwamnatin jihar Filato ta hannun hukumar raya birnin Jos da kewaye da ke zama fadar gwamnatin jihar ta Filato a arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi aikin rusau a wasu sassan birnin musamman a yankin Rikos, inda magidanta da dama suka galabaita kuma iyalansu suka ta gayyara Aikin rusau ɗin da ya shafi gine gidan gidaje da aka kammala kuma al'umma ke cikinsu da ma waɗanda ba a kai ga kammalawa ba. sunana adamu abdulkarim ina da zama ina zama a rikos ne sai aka aka fara kiran mu cewa ga JMDB sun zo da motocinsu da menene za a fara rushe wuri ba notice gidaje kenan gidaje da suke wurin da aka riga an gina an gina su gidaje gidan sama upstairs akwai upstairs da aka tattaba akwai gidajen mutane barkace wanda aka taba wannan mu san dalilin taba wannan gidaje ba wurin da mun siya a hannun mai shi jenun kuma yana takaddun shi mu ma muna da canje wani takaddu da ya kamata mu yi mun yi wasu yi takaddu har yanda ya kamata sun sun fara aiki ba notice ba wani gargadi ba a taba zuwa nan an ce wani kaza kaza ba kuma abin da ya kara dore mana kai shine aikin da aka yi na rushewa ina ga miki awa uku ba ko hudu aka shigo burburbur aka rusa gidajen sai aka fita to so mu muna so mu sani ne wannan rushe-rushen da aka yi a'a waye yake da hakkin wannan rushen da aka yi shi gwamna yana sani ne amma kun bi bayan ita wannan hukuma da ke raya birane ko kuma a jmdb kun tambaya me yasa aka zo aka yi muku wannan rushe-rushen tabbas mun bi da ran da aka zo baya sun tafi mun bi shi farko ofishin mai gida shi wannan ogana pepsa shi gm na pepsa sai ce mana ba damuwa ma ba za a yi rushe-rushen ba to daga baya shine sai connecting ko ya aka yi sai kira shugaban jmdb to daga baya mu san dalilin da ya sa aka zo aka mana rushe-rushen ba ba mu san kaban dalili ba ma. To amma idan ka duba yadda yanayin wannan guri yake wuri ne wanda akwai fadama akwai rafuffuka ba ka ganin kaman suna ganin kaman hanyar ruwa shi yasa suka zo suka yi wannan rushe-rushe. Wa alhamdulillah kin taɓa inda yake mun ciwo ma wannan watan ba rafi ba ne za mu cewa stream ne haka wanda yake wuciya magudanar ruwa. yawwa kuma idan ka duba in ka tsallaka gada abin da ya kama bayan wata boat ya je bayan immigration quarters ya je bayan phototic har ka tafi ka tafi wuce air force base ka shiga gola base ka wuce zaka ga ainihin da buro yake tohowa rafin da yake cin wuri shine rafin dilimi shine wanda yake gefen greenhouse shine rafin dilimi amma wannan ba rafi bane to so suna ce hanyar ruwa wannan ba hujja bane muna so mu san hujjar da ta sa in ba haka bane muna neman shi wannan gwamna mai adalci ya zo ya duba abin nan da idan rahama kowa a mai abin da ya kamata a ba kowa hakinsa na dan kasa shi ma wani magidanci mai suna Shamsuddin Ismail da wannan mataki na hukumar raya birnin Jos da kewaye da ake kira da JMDB ya shafa na cewa muna da gini a nan bayan civil defense office wajen dobil dala a lokacin da jndb suka shigo suna shigowa suka fara sobeyin din guri suna gurin nan yau dinnan sai an rushe shi sai an rushe shi a lokacin na fara bin shugaban jndb ina karanta masa cewar ka yi haƙuri ran kai daɗi mu ne nan masu wayannan gurare sannan kuma muna da takaddun wannan gurare wannan gurin janu ne ya ki saurara ta a wannan lokaci har da ƙarshe dai ya juya ya je ya shiga mota kai da zai shiga ma da ƙarin shi ma wannan shugaban pepsa din suka gangaro tare da wani sai gama maganganun su suka juya to a wannan lokaci ni kuma ganin an ban doka na kwashe kasa awa biyu na ga cewar to ya kamata kada doka ta aiki a kaina na ƙara ƙarfafa gurin ina kallon nan gefen ina kallon wancan gefen so bayan sun tafi mukan kira mutane waɗanda suke da gidaje a gurin da waɗanda suke da filaye a gurin domin menene a mazaunin mu na shugabanni a gurin bai kamata mu ja baki mai shiru ba saboda menene ba mu kaɗai ne muke da alhaki akan wannan guri ba kuma muna wakilci ne na jama'a kafin ki ce me mutane suka zo shine daga nan muka tafi ofis ɗin shugaban pepsa muka je muka same shi so abin da ya daure min kai a nan gurin shine lokacin da suka shigo ina na ƙara bin sa ina faɗa masa cewa muna daga cikin shugabannin gurin nan muna da takaddu a gurin nan gurin nan kuma janu ne muka saya so in fact akwai wani mutumi wanda gaskiya har ga Allah hankali na ya tashi gidansa yana cikin gidansa da yaransa su su shida ne ko bakwai aka diga fito da yaran nan kananan yara suna ɗauko kaya a hannu wanda abin kowaye ne ga wannan abin abin nan ba a cewa komai sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina ba ga rusa gidajen mutane a yankin Rikos. Hukumar ta JMDB ta yi makamancin wannan rusau a kasuwar bukur da ke gefen birnin na Jos kuma 'yan kasuwa da dama sun galabaita saboda barnata musu dukiya. sunana muhammad awal ali rahama ni ne ciyaman na ellis forum bukur market lallai wannan abu ya zo mana afke to abin da ya zo cikin dare a abke to alhamdulillahi taimakon da allah ya mana an samu damar kwantar da hankalin mutane ba su ɗau doka a hannunsu ba yanzu wani hali al'umma ke ciki to halin da mutane suke ciki a yanzu kusan cikin ɗimuwa suke ba kayan sayarwan ba gurin da za su sai da kayan ma in ma akwai kayan da za su sayar ma ba gurin da za su sayar kuma wasu suna da iyalai wasu kuma mata ne waɗanda mazajensu sun mutu wasu kuma wato su suke ɗaukan nauyin rayuwan kansu to yanzu gaba ɗaya ma sun rasa ma inda za su sa gaba shi yasa muke ƙara kira ga gwamnati musamman shi gwamna wanda kuma muke kyauta sa masa cewa shi gwamna ne mai tausayi mai adalci ya duba halin da mutane suke ciki a taimaka musu masu are zainab babaji wakilin sashin hausa na muryar amurka a jos ta yi kokarin jin ta bakin shugaban wannan hukuma ta jmdb mr hart bankat domin ya yi ƙarin bayani dangane da wannan mataki nasu kuma ta ƙara gabatar da ƙorafe-ƙorafen jama'a da suka biyo bayan rusau ɗin da suka yi amma shugaban hukumar mustahad bankad bai ba ta damar ta yi magana da shi ba sai dai za mu ci gaba da bibiyarsa domin ya ba mu wannan dama masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman zainab babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilimi shi ne manufar mulkin ta gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da za mu ja gefe murtala faruk sanyina yana ya gabatar da labaran wasanni. gasar premier league ta ingila ta kammala a wannan kakar wasanni ta shekara ta 2023 da 2024 inda daga karshe manchester city ce ta lashe gasar bayan tsawon lokaci da arsenal ta yi tana jagoranci wurin gasar Shakers and history makers. City dai ta kafa babban tarihi na kasancewa kungiya ta farko da ta lashe gasar ta Premier sau hudu a jere. Haka kuma ta lashe gasar har sau shida a cikin shekaru bakwai karkashin jagorancin Pep Guardiola. Guardiola dai ya bayyana cewa wannan nasara na dab da kasancewa karshen zaman sa kungiyar ta City. Inda ya ce yana ganin sabuwar kakar wasanni mai kamawa ita ce ta karshen aikin sa na horar da 'yan wasan kungiyar. I had that feeling last season when Istanbul said it's over. watan duniya. Ya ce bayan lashe gasar zakarun turai a bara na faɗa cewa komai ya zo karshe Amma kuma ina da sauran lokaci a kwanta ragi na. Don haka gani nan har yanzu. Wasu lokutan nakan ji kamar na gaji. To amma kuma a wasu lokutan nakan ji ina ƙaunar yadda muke ta samun nasara a wasanni. Ina kuma kara jin kaunar 'yan wasa. daga nan na fara tunanin ba wanda ya taba lashe kofin gasar sau hudu a jere to me zai hana mu jaraba to gashi kuma mun sami nasarar hakan to me ya rage a ɗaya bangaren kuma takwararsa na liverpool kan yogin club tuni da ya ban kwana da kungiyar wacce dama ya faɗa zai bar ta a ƙarshen wannan kakar wasanni to sai dai a jawabinsa na ban kwana da ya jefa dubban masoya kungiyar a yanayin zubar da hawaye ya ce bai yanke kauna ga sake komawa aikin horar da 'yan wasa ba to amma kuma ba zai taɓa mantawa da kungiyar ta liverpool ba a rayuwarsa. Kulob ɗan ƙasar Jamus mai shekaru 57 ya koma ƙungiyar Liverpool ne a shekara ta 2015 da ya jagorance ta a jumlar wasanni 491 kuma a ciki ƙungiyar ta sami nasarar lashe gasar zakarun turai ta shekara ta 2019 da kuma gasar premier a shekara ta 2020. yanzu haka kuma ƙungiyar ta bayyana mai horar da 'yan wasan ƙungiyar feno ta kasar holland and slot a matsayin wanda zai maye gurbin club a liverpool tuni da liverpool din ta amince da biyan kudin fansarsa har fan miliyan tara da dubu ɗari hudu ga kungiyar a kasar spain kuma masoya kungiyar barcelona na neman saka kansu a takaddamar da ta kunno kai tsakanin shugaban kungiyar john laporta da mai horar da 'yan wasanta shafi hernandez dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta kara tsami ne a makon da ya gabata sa'ad da shavi ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar ta barcelona ba za ta iya jiya da real madrid ba a fagen kashe kuɗaɗe kalaman da suka ɓata wa laporta rai wanda dama tun farko baya goyon bayan kocin takaddamar ta haifar da 'yan kallo rera taken kin jinin laporta a wasan da kungiyar ta buga a ƙarshen mako to sai dai yayin da yake mai da martani shadi ya ce bai ji daɗin abin da ya faru ba to ƙarshen labaran wasannin kenan. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice an gano gawarwakin shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi da mataimakin harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi haɗari a arewa maso yammacin Iran a cewar kafofin yada labaran ƙasar. An naɗa mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Muhammad Mokbar a matsayin shugaban ƙasa na riko a jamhuriyar ta musulunci a yau litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a wani hatsarin jirgin sama. Mokbar ɗan shekaru 68 galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. Bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar mutuwar Ra'isi ta sa yanzu Mokbar ya fito idan jama'a. Kasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki Lebanon kuma kwanaki uku yayin da gwamnatocin kasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau Litinin cewa ya kaɗi sosai da babban rashin da Iran da al'ummarta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yabawa Ra'isi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a yau Litinin cewa Isra'ila ta ƙudiri aniyar faɗaɗa ayyukanta ta ƙasa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza. Yayin da ya gana da Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro a fadar White House. A cikin wata sanarwa, Gallant ya ce ya shaidawa Sullivan cewa dakile kungiyar Hamas da kuma tabbatar da sako mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine kokarin da suke yi. To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayi wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ku makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.